Me haka? haka? Sarkin noma ba gaya musu sakona ba ne ba? Wallahi ban gaya musu, jima kima kina ta tsira faɗa wallahi. Sakon Honorable Jamilu Chiroma. Ga sako daga Honorable Jamilu Chiroma. Ya ce baki kiɗin kuma noma da matasa gaba kiɗin na jihar Kano. Fito ƙumbu da kwakwatan mu da katin shaidar zaɓe domin mu dungulawa sanata Buroji Green Madiya. Ko ba ku da labarin cewa shi ne ya ba wa irin irin manoma taki sama da ɗari shida. Shi ne ya ba wa dukkan sarakunanmu na gargajiya motoci. Kuma shi ne mutumin da yara ka baki a jihar Kano suka faɗi a kwalfan yace ya ɗauki nauyin a arkifinsa zai masa to wannan kaɗan daga ciki ne kafin ya kara komawa za ku sha abin mamaki. Wai ke daman Malam Iliya a ce kai kana da wannan labarin kuma kawai ka zo ka mu muna ta faɗan banza a gona to banda abin ka ai rahin fahimta ne kuma fa haka ne kai bari ka ji in maka sanata buruji burin maliya shine ya dauki matasa ya kai su ƙasashen turawa irin su america china domin me su je su samu ilimi na zamani na kwamfuta ka gane aiki da ilimi irin tukin jirgi da duk irin su ga su da dama ai mu ma mata baban mu a baya ba domin sanata barau jibril maliya yana ba mu jari don mu rike kauci sannan kuma yana aurar da mata ya ba su kayan daki domin za mu fito kwanmu da kurkwatan mu don wa farau jibrin maliya wannan gaskiya ne a dalilin maliya matasa kamar ina kano ta arewa gaba ɗaya kowa ya tashi yana neman da kansa an daina zama banza ka san me maliya tekun arziki kenan tekun su a buɗe yake kai sanata buro jibrin maliya shi kaɗai ne mai kuma wannan sako ne daga honorable jibiru ba matasa yan uwana mu tashi zaɓin maliya shine mafitan mu gabaki daya